الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابثوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم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 Ya يعزكم لعلكم تذكرون أما بعد السلام عليكم يا musulmi! Muna godiya ga Allah تبارك وتعالى mai komi mai kowa wanda yake bisa ga ikonsa da iyawarsa da ƙaddarowarsa ya ƙaddarce mu da halarta wannan bagire ba don komi ba sai domin wa'azi na addinin musulunci kuma wa'azin yana gudana ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna wadda ashek ismaila idris bin zakariya ya ƙaddara da assasawa wadda a halin yanzu tana ƙarƙashin jagorancin shugaban majisar malamai na ƙasa da ƙasa ashak muhammadu sani ya muna masa fatan alkhairi muna masa roƙo Allah shi ba shi nasara bisa ga wannan karantarwa kuma muna addu'a ga mataimakansa na ƙasa da jihohi da lokal government da rasta muna addu'a ga Jagoran mu na wannan jiha ashak muhammad ashak abdurrahman isa jega muna taya addu'a ta murna da fatar wannan taro a yi shi lafiya a watse lafiya kuma ya koma kuma ya koma gidansa lafiya Allah ka sa haka to da yake an ce in ce wani abu malami na harko ya taho ya yi shinhiɗa malami na biyu shi ma ya taho shi ma ya yi shinhiɗa aka ce ni ma in to in ce wani abu muna roƙo Allah shi taimake mu to na ji inda malami na harko ya bi na ji inda na biyu ya bi ni ma zan samu ɗan wani wuri in ɗan mallaka Allah ya sa mu dace kamar da jama'ar wannan gari na rahin tsaka sun kaga taro idan kuka duba duk jihar nan ta haɗu garin duk jihar ga take tun daga zuru riba bena a tattako a tattako a shiga ingaske ya wuri duk an haɗu wurin ga ba don komi ba sai domin kira na addinin musulunci to shi wa addini kamar yadda ubangiji ya ambata inna dina inna dina inda wahil islam ubangiji maɗaukacin sarki yana kira da wani irin harafi ya ce inna dina lallai addini karɓaɓɓe yardadde gun ubangiji mahalicci to shi ne al'islam musulunci tsari irin na musulunci shi ne addini yardadde addinin nan da ya rataya ma kowane ɗan adam aiki ne don shi shi samu rahama da Allah kuma in ba a yi wa da Allah ya ce ba bisa ga tsarin addinin nan wanda duk ya addini da son rai ne ya wahal da kai ne banza bai samun kolaki na lada don mi don bai yi abin da an ka ce karɓaɓɓe ba bai aikata ba kuma a ƙarƙashin wannan sai ga wata aya ta biyo maɗaukacin sarki yana cewa wal خلقت Wa ma وما خلقت الجن والإنس إلا أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون نعم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين مدوك جنسا كينا أنبتا وما خلقت الجن والإنس وبنجدي بيحلتش نوئن الجنوبة وما da nau'in mutane illa abudun sai don kawai su bauta min ji ubangiji ba halicce su don wata manuha daban ba babu kaho da iko babu kaho da kuɗi babu kaho da talauci don ko talauci ya yawa hikan zama iko ai eh, ko talauci yawa shi kan zama iko to bai halicce mu don komi ba sai don ɗaya mu bauta mai ubangiji ya ce ba na nihin ma'uridu minhum mai rizkin ba na nihin wani abu na ciyarwa na arziki daga hizo gare su zuwa gara kuma wa ma'uridu a yi imun ba ina nihin su ciyar da ni ba cikin biɗarsu duk wadda kaka ƙoƙari ka yi biɗa kana yin biɗa don kanka don iyalanka don biyan buƙatar kanka a'a ba ta ubangiji ba kuma ƙarƙashin biɗan nan sai an taima wata hanya wadda za ta bi ka ciyar da abin da Allah zai maisuwa maka da shi ka ɗibi ɗaya ka basuwa an ka ce wanda ciyar da ɗaya za a ba shi lada goma wanda ya ciyar da goma za a ba shi lada ɗari wanda ga sunan Allah ya ce inna Laha, lalle ubangiji dahir zul watil matin ma'abuci ƙarhi na mai tsanani in ka saba mai sai kama kashi lankwashe kashi murɗe ka ai jiwa da kai sai a tadda wani shi shi wancan zai gyara hanya zai gama kamu zai gyara kamu ko ko a'a zai bi inda wanda ya bi aka karya shi zai bi shi ma a karya shi sau da haka addini shi na tunatar da al'ummarsa shi ne amfani yawatawa yawatawa ta wannan ƙungiya mai albarka ta yawata ta karantar da mutane al'umma ga hu addini na kwarai wanda hu bai yi ba hu ya taɗi sau da haka mutanen rahin tsaka ana kiran ana kiran ku a zo a haɗu a bauta ma Allah shi kaɗai wasu na cewa ka bauta ma Allah ba don jin tsoro ne ba a'a sai don jin tsoro ne ba don shi ba ka wani abu ba wasu ce su ce a'a ka bauta ma Allah don ɗai shi baka wani abu ko ba don tsoro ne ba a aha ba shi ne kira na ƙwarai ba ka bauta ma Allah don ya halitte ka ya ce ka bauta mai kuma ka bauta mai da tsammanin shi baka rahama ta yi kuma ka bauta mai da gudun kaskaki bauta mai shi maka azaba ba bai kare ka to dole sai an haɗa wa'yan abubuwa guda uku an ta da addini don bidaccin nasara Allah ka taimake mu ka ba mu nasara da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ah, alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam ahmad abdullahi jega shugaban haɗaɗɗen majalisar malamai na wannan ƙungiya na ƙaramar hukumar jega Allah ya saka da alkhairi masu wa'azin farko kenan sabiquna ƙunar awwalun Allah ya ƙara mu rayuwa albarka ga anan dai ana yi hayan. Allah shi kyaukyawan sakayya mai da an kai Allah ya karba yanzu mai wa'azinmu na gaba insha Allahu